Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci a 17 25 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar biyu a afirka kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Juma'a 11 ga watan Oktoba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya kafafen yada labarai na ci gaba da fitar da bayanai da ke nuna damuwa kan inda uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari ta shiga sama da watanni biyu bayan da ba a ji ɗuriyarta ba. haka kuma za ku ji cewa gwamnatocin jihohin taraba da benue sun kafa wasu kwamitoci domin gano bakin zaren magance rikicin al'ummomin tibi da jukun sannan muna tafa da shirin kallabi wanda maryam dauda za ta gabatar har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai kun gama jin labaran duniya. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soji da ƙasar Turkiyya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya. wanda ta kwatanta shi a matsayin tsararre kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci. Harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan kurdawa a yankin suke kiran neman ɗauki don su kare mutanensu daga abin da suka kira kisan kiyashi. Jami'an diplomasiya a kwamitin sun yi magana da baki ɗaya kan wannan kutse da turkiyyar ta yi wanda suka ce zai ƙara jefa al'ummar yankin cikin halin haula'i kamar har kuma wasu membobin kwamitin sun yi kira da turkiyan kai tsaye da ta kawo ƙarshen wannan farmaki tsohon jakadan amurka a ukraine na shirin bayyana a gaban kwamitocin majalisar wakilan amurka da ke jagorantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shugaba donald trump sai dai babu tabbas ko kwamitocin za su iya gudanar da zaman na yau juma'a da marie yovanovich ita dai fadar white house ta ki bada haɗin kai a binciken wanda ta ayyana shi a matsayin wanda ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar baya ga haka ma'aikatar harkokin wajen amurka ita ma ta daƙile wani yunkuri na gayyatar jakadan amurka a ƙungiyar tarayyar turai gordon sunland daga gurfana a gaban kwamitin domin ya ba da bahasi ana dai zargin trump ne da tursasa shugaban ukraine ya yi bincike kan ɗan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden wato hunter da nufin neman abin abin da zai bata mai suna zargin da trump ya sha musantawa labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An kama wasu abokan hulɗar lauyan shugaba Donald Trump, Rudy Giuliani su biyu, bisa tuhumar da gwamnatin tarayya take yi musu na ba da gudunmawar dubban daloli ba bisa ƙa'ida ba ga wasu kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar Republican, ciki har da wani kwamiti mai goyon bayan Trump da ake kira PAC. Dama masu binciken kan batun tsige shugaba Trump. na neman 'yan kasuwar su biyu waɗanda suka fito daga jihar florida ake kuma zargin su da taka rawa wajen makarkashiyar da ta kai ga cire tsohon jakadan amurka a ukraine a bara jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun kama lef farnas harfaffen ukraine ɗan amurka da igor froman haifaffen belarus shi ma dan amurka a filin jirgin saman Dallas da ke Washington a yammacin ranar Laraba yayin da suke kokarin ficewa daga kasar. Manyan masu shiga tsakani daga bangaren Amurka da China sun yi wani sabon zama a jiya Alhamis don sake tattauna batun takaddamar cinikayya da ke tsakanin ƙasashen biyu. ganawar da aka yi cikin wani yanayi na rashin tabbas da ba a san abin da zai biyo baya ba. jefa bakaken maganganu da bangarorin biyu suka yi ta yi a makon da ya gabata ya kore duk wani tunani na yiwuwar samun maslaha da za ta kawo ƙarshen takaddamar cinikayyar ko da yake a jiya alhamis bayan da ya nuna wani yanayi na kokwanto game da sakamakon tattaunawar shugaba donald trump ya yi wata sanarwa ta bazata a shafinsa na twitter inda ya ce shi da mataimakin prime minister kasar china luhi za su gana a fadar white house a yau juma'a Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin a najeriya kafafen yada labarai na ci gaba da fitar da bayanai da ke nuna damuwa akan inda uwar gidan shugaban kasa aisha buhari ta shiga sama da watanni biyu bayan da ba a ji ɗuriyarta ba dangane da haka wakil fadar shugaban kasar ta najeriya umar faruk musa ya haɗa mana wannan rahoton da za ku ji. kafofin watsa labarai a najeriya a satin da ya gabata nan sun hiddo da rahotanni daban-daban dangane da damuwar da ake hango akwai tsakanin shugaban kasa muhammadu buhari da kuma uwar gidansa wadda ta fice daga kasar yanzu watanni sama da biyu kenan bata dawo kasar ba kuma ba a ba da dalilin da ya sanya hajiya aisha muhammadu buhari ba ta najeriya tare da mai gidanta ba kamar yadda aka saba waɗannan maimayan jaridu a najeriya dai sun ambato cewar akwai yiwuwar takon saƙa ne da aka yi ta yi a baya tsakanin uwar gidan shugaban ƙasar da waɗansu mukarabansa wadda tun wa'adinsa na farko yana mulkin najeriya aishatu muhammadu buhari ta yi ta sukar 'yan kanzagin gwamnatin wanda aka fi sani da 'yan kabal cewar sun dabaibaye mijinta kuma suna sarrafa gwamnatin ba kan aƙidoji da aka san shugaban nata da riƙewa kuma har 'yan najeriya suka amince suka zaɓe shi wa'adi na ɗaya da na biyu domin ya mulki najeriya ba ko da yake ana ganin takon saƙa ne ko kuma wani abu da ya kawo kace na ce tsakanin uwar gidan shugaban kasar da karabansa ya sanya ta fice daga najeriya a cikin hushi watakila aka ce tana ingila tana zaman dirshin amma kakakinta malam suleiman haruna a wata tattauna da ya da manema labaru ya ce nan tsegunguma ne kawai ba su tare da wata hujja saboda aisha muhammadu buhari a matsayinta na 'yar ƙasa mai 'yancin kanta tana da ikon walwala kuma tafiya duk da ta ga dama in dai da izinin mijinta ne wanda ya ce bai kamata wannan maganar ko wannan tafiyar da ta yi na sama da watanni biyu ya kawo ne cece kuce ba shina mai ba da tabbacin cewa kowane lokaci daga yanzu uwar gida aishatu muhammad buhari za ta dawo najeriya to amma a tattauna da nai da shi malam hussein zakariya malamin addini kuma mai sharhi kan al'amura a najeriya ya yi mun karin haske dangane da hujjoji ko abubuwan da ya fahimta yakan iya kawo haka bismillahir rahmanir rahim wannan tsakanin mata da miji wato ya ba ta dama ta tafi hutu da yardarsa wani abu ne wanda yake wa musulunci ya da shi sannan kuma ranta ya ɓace ta yaji shi ma duk wani abu ne wanda yake musulunci ya isar da shi da mace ta yaji da kuma abin da za a yi dan wato abin ya faru to yanzu malami ba zai magana ba ya ce ga hukuncin al'amarin sai an san shin yajin ta yi guduwa ta yi koko shi ne ba ta dama ta tafi ta huta saboda wani abu da ya faru tsakanin su na tashin tashina wato zuciya ta kwanta idan ta huce sanin ta dawo wajen mijinta. Ya kake ganin gudanar da mulkin Najeriya ga shugaban kasar da iyalin sa'alin misali ba su tare da shi kamar ta fannin natsuwa da kwanciyar hankali da samun walwala na gudanar mulki a ƙasa. Babu shakka mace saliha ita ce wadda yake daga cikin ɗabi'unta idan mijinta yana cikin damuwa ta lalashe shi kamar yadda nana Khadija take lalashin Annabi sallallahu alaihi idan ya shiga cikin wato damuwa saboda abin da ya kawo wanda ba a saba da shi ba na addinin musulunci. ba ka ita ma mace ta gari ta kana mutunta haka to na kuma a ce shugaban kasa wanda yake wato rikicin duniya na kasar shi zai iya hana shi mabacci gaba daya to haka yana bukatar wata abokiya mai nutsuwa mai hankali wadda ta san halinsa tun wato kafin lokacin ta kwanta masa da hankali kuma ta tashi addu'ar Allah ubangiji ya bashi mafita a cikin saka abin da ya sa a gaban shi na shugabanci wanda ya rasa wannan wato gaskiya yana cikin wata damuwa babba don haka in waɗanda suke kusa da shugaban kasa sun san wannan abu akwai wato fishi a cikinsa wanda ta yi to ya kamata su shiga tsakanin mutane su si mata biko wato su bikon ta ta dawo su bar zama da mijinta domin wannan abin da mata ta gari ke ba mijinta na lallashi da kwanciyar hankali wato shugaban kasa ya sami wannan don ci gaba da mulki don adalci tsakanin mutanen sa. Malam Hussein Zakariya kenan malamin addini kuma mai sharikan al'amura a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin matakai ko bayanai da za su iya fitowa daga gwamnati dangane da makomar uwar gidan shugaba Muhammadu Buhari wato Aishatu Muhammadu Buhari da kuma lokacin. lokacin da za ta iya dawa najeriya ganin irin yadda cece kuce ya biyo bayan kauracewa da ta yi wa abuja sama da watanni biyu da suka shige tun bayan da ta kammala aikin hajji a kasar saudiya a wannan shekara umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya Madalla gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda baya ga rayuka da suke salwanta ta sanadiyar rikicin al'ummomin Tibi da Jukun a kudancin jihar Taraba da jihar Benue. hakanan tashe-tashen hankula sun raba wasu da mahallansu baya ga asarar dukiyoyi da aka yi sai dai yanzu haka gwamnatocin jihohin biyu da ke da waɗannan ƙabilu biyu sun kafa wasu kwamitocin shiga tsakani domin gano bakin zaren magance matsalar ga rahoton da wakilin ibrahim abdulaziz ya haɗa mana daga jalungu kawai yanzu ma tuni 'yan kwamitin suka soma gudanar da ayyukansu inda a jihar taraba kwamitin ke ci gaba da gano bakin zaren magance tashe-tashe hankulan honorable haruna manu da ke zama mataimakin gwamnan jihar taraba ya ce dole ne bangarorin biyu da ba sa ga maciji da juna su kai zuciya nesa so dole a tashi tsaye ba tare da jinkiri ba domin gano bakin zaren magance waɗannan tashe-tashen hankula ya kamata ne a kege zuciya nesa a mai da wuka cikin kube to ya kome yan majalisar dokokin jihar taraba ke yi a yanzu game da tashe-tashen hankulan da ke auku a kudancin jihar tsakanin tibi da jukun wannan ko shine tambayar da na yi wa honorable bashir muhammad fafe da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar taraban an yi eh, kwamiti ah, wanda aka kawo jukunawa ina ji talatin a ah, tibabe talatin su zauna a tattauna a ga menene damuwan din taya za a yi kusan hanya duka an tare yanzu baya, baya biyuwa mai zuwa abuja ma sai ya bi ibi da sauransu to wannan duk ana neman maslaha yanda za a yi a yi resolving to alhamdulillahi an dan kwana biyu ba a ji kashe-kashe ko irin hare-hare na zuwa wasu ƙauyuka da gonaki da sauransu ko a farma wasu ɗaiɗaiku a gona duk an daina muna fatan hakan ya ɗore har in ya ɗore allah ya kawo mana zaman lafiya za ka ga ko hankalin gwamnati zai dawo a yanda za a yi ci gaba don abu yake ce ki cinyawa majalisa ta kan gaito shugabannin al'umma kun taba gaicen ko sarakunan waɗannan majalisa dai ba su da kuɗin zaman kansu kamar da na fara wannan harkar gwamnati ne tsarin gwamnati ne wanda majalisa zastarwa ne suke yi majalisa dai haka kadai ba za ta tashi ta shiga binciken abu ba sai akwai petition sai akwai wani korafi ko wani abu mutum ya kawo na musamman to nan ne dole sai a tashi tsaye a yi binciken ɗin. ko 'yan majalisa da suke wannan yanki abin da suke ba ba a cikin bukatun gaggawa abin da ake kira mata agency. Uh, eh mata public agency ana kawo irin shi to in an kawo din in an yi resolution still gwamna za a mayar ma don shine za a je ya yi da dauki mataki shine yake da hukuma yan sanda a sa hukumomi daban-daban wanda suke tunda shine chief security officer uh, na jiha. Shi gwamnan jihar Taraba a Kitadare Disan Isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa bakar bawa ya ko musanta zargin cewa gwamnatinsa na sha shakulatin bangaro game da abubuwan da ke faruwa a yanzu kabilu ga baki daya wayannan sun dauka eh, bindiga wayannan sun dauka bindiga an kama fara akan ba wani cikakken dalili mutane ne kuma wanda suna zaman lafiya tsakanin su mu ringa yin hakuri kuma mu ringa yin justice kuma hukumomin 'yan sanda da kotu na rokonsu a ringa yin adalci a ringa yin gaskiya domin yawanci fa in ga mutane suna fadace-fadace na hukuma ne ba ta ba mutane su yadda ya kamata tashi-tashi hankulan da sun fi kamari ne ma a ƙananan hukumomin ukari takun da kuma donga ba ga wanda ke faruwa a yankunan da ke kan iyakan jihohin biyu batun da kowa ma ke cewa shine ake takala masu ne so su kai zuciya nisa su ba amma akwai na kirki a cikin su su je su yi taro su kira yaran su su yi musu magana su yi musu gargadi. Wuce solution yana gefen jukun ranar da sun gane a ta yana bin zai kare a yanzu haka ana gama ka. To koma da menene fatako shine Allah ka ƙarshen wannan tashi-tashi hankulan da ke wakana tsakanin kabilun biyu. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Ibrahima Abdulaziz da wannan rahoton, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. mu bar kabilanci da bambanci a junanmu. da fatan 'yan Najeriya za su haɗa kansu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da Hajiya Khadija Kasim wata tsohuwar babbar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To batan kalubale ba wani irin kalubale aka fuskanta a lokacin makaranta da kuma lokacin aiki. Gaskiya kam <laughs> mun fuskanta. in gama na ɗaya tukun na maryam in sun ɗan ɗan musulmi ba kasafai ma ake so a bar mu mami makaranta har mu kai sakandare ba kuma ga baba na ya rasu na yar yarinya amma Allah da ikonsa dai maman mu gashi ba karatun boko ta yi ba dai amma ta yi rawan gani Allah sarki to me ya baki kwarin gwiwa ita mama na ita ta bani kwarin ah, ah, gwiwa gaskiya na Allah a wurin aiki kuma da muka zo mm. kin rayuwa na ya mace yar arewa da kuma ta girma a irin da al'ada a cakuɗin nan. Haka. Kusan da farko za a yi ta mana ganin ba za mu iya ba. Dole in kina so a yabe ki ko kuma a kina kokari to sai kin fi ma kowa kokari. Kin ga irin gwagwarmayan da muka yi ta fama da shi. Ko da yake aiki a guri kamar babban bankin Najeriya. Mm. Kamar tsangwama ba sosai ba. kina da kokari a mace wani lokacin ba da girma ya zo za a baki in dai kin nuna kwazo da kokari sai dai fa yan abin da ba za a rasa ba kin san kuma balle in kika zo kina da kwazo kina da kokari zama da mu'amala da mutane wani ba zai ji daɗi a zuciyar shi ba to a irin wannan ma'aikatar ta bankin najeriya babban bankin najeriya kina gani mata suna dagewa su yi irin wannan kokarin ko kuma dagewa dai ta fannin aiki sosai ai kuwa a nan ne ake ake dagewa da kyau akwai mata da yawa da suke sha'awar aikin banki amma kuma suke jin tsoron shiga eh. aikin banki saboda ni ban san hmm. ko saboda yanayin aikin ne a ganin ki me ke sanyawa mata suke gani kamar aikin banki na da wuya eh kin um, akwai dalilai da yawa kin ga kamar mu da ita babban banki ne eh. akwai dokoki na gwamnati dama da dole babban banki a amma kin ga bankuna da ake da suke private masu zaman kansu eh dan sukan ba mace target to ɗaya mace an baki target kin kin je kina nemo nemo mutu customers hmm, kamar a ginda ya miki wasu kuɗaɗe a ce ki je ki samu eh, mutanen da za su kawo waɗannan kuɗaɗen na ajiya akwai haɗari in kana son aikin nan wallahi maryam wani abun wata rana kana ji kana gani dole ka bari dan an sa rayuwanki a hatsari eh to amma irin waɗannan bankunan masu zaman kansu da suke sa eh. irin wannan target ɗin zamani ne ya sanya suke haka koko tun farko dama sukan yi haka ɗin a zamani ne da ike yanayi na juyawa sai aka zo aka samu wani lokaci da bankunan su suke fita su je su nemo masu ajiya haka kuma babu wata doka ko kuma ka'ida da za ta kare mutum idan ya gaza samu mutanen da za su zo su zuba kuɗi su yi ajiya wallah akwai akwai dokoki da babban banki ta shimfiɗa masu amma kin san da ita an ce banki wannan banki private ne hmm, banki ne mai zama kansa wasu abubuwa ma babban banki ba ta sani gaskiya irin irin wannan target ɗin kan ya sa mata haɗari da yawa don na tuna lokacin mai martaba sarkin kano eh lokacin yana gwamnan banki da sanusi yana daga cikin mutanen da suka yi ta yaki da irin wannan abu kuma kin ga shi lokacinsa Allah ya kara masa daraja hmm. ya sa an ɗaukaka mata dan a lokacinsa mata ma cikin central bank na babban bankin nigeria an samu mata da suka samu ɗaukaka da yawa da suka zama directors suna lura da department daban-daban da kyau to hajiya hadiza uh, ke dai yanzu kin kwashe kusan shekaru talatin kika ce kina aikin banki idan zaki ba mata 'yan uwanki shawara a game da aikin banki me zaki gaya masu aikin banki aiki ne kamar kowane aiki da mace za ta iya yi amma shawara na farko da zan ba su shine farin farko duk mai sha'awa sai ta yi ilimi ilimi da ke da dangantaka da aikin banki dole ka karanta kwasa-kwasan da za su sa shiga aikin bankin nan hmm. kuma na biyu kin shiga aikin bankin nan ko fa tashi a tsaye ke ma ki kokari ki nuna naki kokari ba na son kullum muna gwada kanmu da maza kin gane maryam hmm. don kowace kowanne kowanne cikin mu Allah ya riga mishi nashi baiwa da karfin da Allah ya bashi Allah ya ba mu kwakwalwa da kowanne mu zai iya ba nashi gudunmawa ko namiji ko na mace kuma ka samu hali mai kyau na tafiyar da ayyuka ki zama mai biyayya ki zama mai koyo daga na gaba da ke da kyau idan mace ta yi wannan kuma daɗin daɗawa tana tafe in Allah ya zo sa ce aure to fa dole sai ta yi ƙoƙarin ta samu balan. Ta iya daidaita al'amura. Gida da lura da yara. Hmm. Wannan shi ne abin da maza su gaba ɗaya ba za su iya yi ba kuma kin ga inda Allah ya sake ba mace wani baiwa. Za ta iya aiki, za ta iya kuma lura da 'ya'ya kuma za ta iya lura da gidanta. Hmm. Wannan haka yake To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu hajiya Khadija Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Madalla gaida Maryam Dauda da shirin kallabi yanzu sai sharhin wasu jaridun Amurka. sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin an tuhumi wani yaro dan shekaru tara da haddasa gobarar gida wanda ta yi sanadiyar kashe yara uku da manya biyu a tsakiyar birnin Illinois. An tuhume shi da aikata laifuka biyar na kisan gilla. Jaridar Peoria Journal Star ta rawaito cewa an kuma tuhumi yaron da aikata laifuka biyu na haddasa gobara. gobarar ta rana shida ga watan afrilu ta kashe ɗan shekara ɗaya da yara biyu 'yan shekaru biyu da wani mutum mai shekaru 34 sannan da wata mata mai shekaru 59 a gidan da ke kusa da ƙauyen goodfield kusan kilomita 240 kudu maso yamma na birnin chicago lauyan karamar hukumar woodford county greg minga ba zai bayyana wasu bayanai dalla-dalla game da wanda ake zargin ba ko kuma alaka ko dangantaka da mutanen da suka mutu babu wani yaro karami da aka taba tuhuma da laifin kisan mutane tun shekarar 2006 sai jaridar us today inda aka rubuta labarin wata makarantar firamare a fire ox ranch da ke jihar texas ta zo da wata sabuwar hanya ta magance kwaran gyare ta hanyar neman taimakon kaji a cewar gidan talabijin na ksat an saka kaji guda bakwai a makarantar firamaren don yaƙar gyaran wanda ya mamaye makarantar an ajiye kajin a cikin harabin makarantar a cewar daraktan sadarwa ta makarantar wato jocelyn durang wasu sassa a tsakiyar jihar texas sun cika makil da kwaran gyare a wannan mako A ranar Talatan da ta gabata ne miliyoyin kwaron suka mamaye yankin na San Antonio a cewar rahotanni. Wasu kwararru masu kula da kwari a jihar Texas sun ce yanayi ne ya saka aka samu karuwar kwarin. Za mu je ga jaridar New York Times inda aka rubuta labarin hukumar samar da wutar lantarki a jihar California ta katse wutan miliyoyin mutane saboda wata iska mai karfi da take kadawa wacce ake fargabar za ta iya haddasa tashin gobarar daji ki na pg&e ya katse wutar gidaje da wuraren kasuwanci dubu biyar a arewacin jihar ta california inda daga baya matsalar ta hada da yankunan san jose da san cruz da ke yankin da ake kira bay area amma babbar barazanar ita ce ga marasa lafiya da tsofaffi waɗanda suka dogara da mashina domin yin numfashi da kayan aiki kamar keken guragu mai amfani da wutar lantarki ga mutanen da ke da nakasa na iya zama rayuwa ko mutuwa a arewacin california duk gidaje da kasuwanci suna fatan za a dawo da wutar lantarkin da wuri kafin a tilasta musu zubar da kayan abinci sharhin jaridun amurka kenan kuka saurara na wannan mako mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla da Zahra Aminu Fage da sharhin wasu jaridun Amurka. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku da minti 26 na dare. Yanzu sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Eh, salamu alaikum. Sunana Alai Sama'il mai yaki daga Lagos jihar Ikon Najeriya. Ina son in yi amfani da wannan dama da wannan gidan rediyo da albarka yake ba kuwa muna amfani da shi muna samun biyan bukata lokuta da yawa. Cewa ga sadarwa Malam Alisa saboda a mai da hankali wajen cira ya ba da wajen mtm wanda ka ciya da MTN sai ka bi an sa maka voice ba ka samu mutum ba kuma a yi maka voice mate kuma a caje ka kuɗi. Voice mate ɗin nan bai da amfani ko ni gari ba wani amfani gari amma wayan MTN da ka cira sai ka bi a ce ba ka samu ba kuma voice mint kamin ka ce kuma an caje ka kuɗi saboda haka yanzu Allah bai da hankali a bincika mana wannan lamarin kuma a yi mana maganin shi. To kafin mi ga Zahara ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani zama a jiya Alhamis don tattaunawa kan batun harin soja da ƙasar Turkiyya take kaiwa a arewa maso gabashin Siriya. wanda ta kwatanta shi a matsayin tsare-tsare da kuma wanda ya dace a yakin da take yi da ta'addanci harin na faruwa ne a daidai lokacin da mayakan kurdawa a yankin suke kiran neman ɗauki don su kare mutanensu daga abin da suka kira kisan kiyashi tsohon jakadan amurka a ukraine na shirin bayyana a gaban kwamitocin majalisar wakilan amurka da ke jagorantar binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsige shugaba donald trump sai dai babu tabbas ko kwamitin zai iya gudanar da zaman na yau juma'a da mari yovanovich ita dai fadar white house ta ƙi ba da haɗin kai a binciken wanda ta ayyana shi a matsayin wanda ya sabawa kundin tsarin mulkin ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma zahara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni muhammad hafiz babala daga nan birnin washington dc ke cewa ku wuni lafiya